daren jiya daren jiya daren jiya daren jiya an tona cikin duhu na dare an binne tun daren jiya mai mulki babu ya shi kuma cuci da ta fariya rike mulkin aska wannan sai an baiwa dan mazan na ce menene kuke bi na eh? me ya kuke bi na ban sani ba kun yi asara ta nan kuma in ba ku da gaske ba kun gyara tsakaninku da Allah saura ta can ku bari yarinyar nan yar ciki na ta ci mutunci na a gaban bainar jama'a a gaban bil adama ba ku yi amfani da karfin ku ba ba ku yi amfani da hasararin ku ba kun maganin abin sai yanzu da kuka ga gudun ku ya kare sannan kuke nema ku bai da ni mutum daga baya kenan an yi sadaka da lanan ne kai hakuri sabo ka san yarinyar nan hatsabibiya ce tsoronta muke ji kar ta la'anta mu har akwai wani abu da za ta yi muku har akwai wani asararu da za a zubar muku ya ba ku tsoro menene baka gani ba amma ai kana ganin irin sihirin da na tsaya na zuba a nan gurin ba kowane irinsa ba kana ganin sihiri na zo lalace a nan wajen ya zan yi to bari na gaya muku ku ne abai ba 'yan tausayi ku ne wanda za a tausaya muku ku ne ragwaye iya noma da kake gani ya isa ya rike ni duk da haka ka hakuri shi babba baya fushi kuma duk wanda Allah ya ɗora masa girma sai ya yi haƙuri wakili ai wakili haƙuri za ka yi ka ceto mu da mu da mutanen wannan garin to ko da zan yi wani abu sai dai in yi saboda ganin girman Allah ba na yin abu don riya don wani ya ga ina yi eh ban taɓa yi ba kuma ba zan yi ba sai dai na yi don Allah kuma ba dan ku ba don al'umma ko da zan yi ka yi haƙuri sabo mun gode ka yi haƙuri ku tafi ku bani guri ku je ku tafi ku bani guri mutane har abada ba za ku yi abu saboda ganin girman Allah ba sai dan abun duniya sai dan dattin duniya to a yi mu gani ba da ku za a yi alfahari ranar gobe alƙiyama ba in dai mutum zai zauna a wannan matsayin ba za a dubi Allah a abu a zo a yi abu ba mai mulki babu ya shi kuma cuci da ta fariya rike mulkin aska wannan sai an baiwa dan mazan jiya sarkin jiya shekaran jiya ya mulki sana lafiya inuwa daga ina haka ba wallahi baba na je daji ne samun sarkin aska kauci sarkin aska wallahi baba wani sarkin askan na wazi ba. Baba Zubairu? Mm. kuma kwanan ka nawa wallahi baba kwana biyu kuma labari bai ije ma ba ko ga yaro ko ga babba wallahi baba wani labari zai same ni ko ga tsoho ko daya wanda zai same ni to baba zubairu ya mutu ya mutu muris inna lillahi wa inna ilaihi raji kuma da kake magana bikin kalankuwa yanzu daga bikin kalankuwan muke an naɗa 'yar saladidi Rajidi. Kwarai kuwa. Nan din nan da kake gani Allah shi kadai isan karatun bebe. Ni kadai na san abin da nake ji a zuciyata sai ni sai ni da nake ji a jikina. Ai ya riga mu gidan gaskiya. Mm, kuka ba duk abin da za ka yi sai dai kai. Daren jiya, daren jiya, daren jiya. a daren jiya a daren jiya a daren jiya daren jiya daren jiya daren jiya ne daren jiya mm, daren jiya daren jiya daren jiya daren jiya daren jiya abin da ya sa na tara ku a nan wajen ba wani abu ba ne zai ina so in faɗa muku ƙa'idodi da dokoki irin nawa ba irin na mahaifina ba ina so duk wanda ya ji abin da na faɗa a nan wajen ya sanarwa wanda bai ji ba saboda haka dokar ita ce ban yarda wani ya je ya aski a wani wajen wani wanzami ba ba tare da izini na ba duk wanda ya je ya yi askin a wajen wani wanzamin to idan gashi ya ki fitowa a kan shi shi ya jawo kansa ni ba ruwa yawwa kuma ban ware kowa a cikin gari na ba da mai sarauta da talaka da mai kuɗi duk ɗaya ne a kan maganan dokata ina fatan an ji sai doka ta ƙarshe ina so da allah ku gaya wa matanku da iyayenku da ƙannanku da yayinku kada a sake a yi ganganci a haifi jariri a kira wani wanzami wai ya yi masa aski ko ya yi masa cire beli to fa daga ranar yaron zai mutu kun rasa shi har abada kun dai ji abin da na faɗa ko ƙarya ne wallahi wallahi ƙarya ne kai Kulsu kowa ya zauna. Ku lura ku gane da cewa da bambanci tsakanin ma'aski da wanda yake zaune a gari ba ma'aski ba. Nan garin wanzamai ne ya zama dole mu yi duk abin da muke so. Akwai wanda zai sake musanta abin da na faɗa na masa abin da ya fi nashi? To a watse, a sanar da sako na a ko'ina. Kaga kai, kai, wannan. Me yana ka yin aski? Ka taho za a yi ma gobe da safe. Aje. zo mu tafi mai mulki babu tutiya shi kuma cuci da ta fariya rike mulkin aska wannan sai an baiwa dan mazan jiya sarkin jiya shekaran jiya ya barci ya kaura duniya yaya ga ina baga ki bayani ne ne daga hayin yake to Nadiya muka gani wata Nadiya Yar gado? Bazo gidan, daren jiya a daren jiya a daren jiya daren jiya daren jiya daren jiya ni daren jiya ya zaki fuskar da maganin ya zaki fuskar da shi daci to shi kenan eh daci idan baki sha magani ku ba za ki warke ba wannan maganin shi ake kira bomb in kin san bom shi ake kira bom shi ne ake karya alƙadarin duk wani irin samu idan aka yi wa mutum shi kuma na baki ina iya kokari na je in nemo miki shi kuma ki furgar da shi a bani ija a to kuma dai a bani kuma dai sha sha sha sosai ita sha ita sha a daren jiya kaki mun amai kaki mun amai kaki mun amai daren gaskiya Yusuf yarinyar nan tana yi da kai don haka ka dage a yi da kai wannan al'amari ado ba kin yin a yi da ni nake bargaba ba hmm. ni kariya nake bata saboda yaron nan da ya alkawarin sai ya ga bayan ta matsawar cewa bata aure shi ba Mm. kaga akwai tashin hankali yagwa yagwa na diri dama na sanar tura a man magana da ke saboda zaki min aski ne saboda don maka aski shine ba za ka girmama sunana ba kawai sai ka faɗa suna haka kai tsaye ranke daɗe eh, to ko kai fa a zan yi tafiya zan je gasa na masu aski wanda aka hada na ƙasa baki ɗaya idan na dawo sai ka zo na yi maka ko zan ki da min alfarma kafin ki tafi ko da safe ne na zo mana kai ado kai za ka min kenan to na ce ka bari idan na dawo daga gasan in zo in maka aske in ba za ka bari ba ka je ka nemi wani ya yi maka ko zan jira ai dole sai na mai mulki babu tutiya shi kuma cuci da ta fariya rikin eh, dawo Allah ke a ne zance na ji kuna yi da wannan haka yake damun ku ne ku ai wannan da kake gani kaf garin nan idan ba ita babu wanda zai maka aski to kai wani susu su ne ka ɗauki kanka ka ba mace ta dora ma ta dora ma aska a kai dan dai baka santa bane ita kadai ce za ta iya maka aski a wannan dukkan zaman da suke gari da komai ba ba ku ya dauka ba ko abin nan sai wannan yarinya za ku ce za ku dauka babu wanda ya sai taba ma kai in ka kuskura ta yi maka wani ya maka aski ba ita ba wallahi talla kai da su ma hayata hayata shakiyancin banza ne sai dai in wanzaman ba yan gado bane amma idan har wani ya isa ba wani da zai isa wai ne ce wai wani ba zai ba ai sararin ne waye ba shi da shi Yusuf eh, dan baka santa bane. Ba ma na bukatar na santa. Ko haka kuke kenan kuke zauna ana muku wannan abun? Haka muke karkashin jagorancin ta. Jagorancin ta wa? Wallahi. To zan muku maganin ta kuwa. Sai na muku maganin wannan yarinyar. Ka wuce inda kake tunani. Ni ma na wuce yadda kake tunani na. Wannan ai zancen banza ne. Allah dai. Kan yi abun ma ya kai. Ah. Yar gidan waye? Yar gidan Zubairu wanzanci. sarkin aska na garin tun da ya mutu shine ta ari sarautarsa sai ta yafa a kanta la gari gari take bi tana yawo ita ce cire beli ita ce aski ita ce cire ba abin da ba ta yi na wani yanzu kadda yi tana yi hashaye in ta kama an gama a daren jiya an yi jagwagiya an kwashe shekaran jiya daren jiya na shirya mugunta rami sai ka to na gajere kankani daren jiya daren jiya daren jiya daren jiya an tona a cikin dubu na dare an binne tun daren jiya mai mulki babu to shi kuma cuci da ta fariya rike mulkin aska wannan mun kawo ƙara ne ta maslaha Allah shi taimake ka mu nan mu ne wakilan wanzaman garin nan duk wani wanzami da ka sani a garin nan Allah ya taimake ka mu ne wakilansa to amma ranka daɗe akwai abubuwan da suke faruwa a tsakanin mu wanzamai masu zama a wannan gari ranka daɗe wannan yarinya ladidi ta ne mana cin kashi tana ɗaga mana yatsa to sai muka duba muka ga akwai wakilai akwai manya mu kuma masu biya ne da inda aka ga dan taya to wannan mai biyayya ne shi isa muka kawo maka kara domin ka shiga wannan al'amari a zauna lafiya a wannan gari muke so ran kai dade kar a zo a yi mara kyau a wannan garin naka a tura a kira ladidi ran kai dade ka zauna da ita ran kai dade a ja mata kunne ba mu da kyau abin da kuka yi kun yi daidai har abada muna nuna mutane ku daina ɗaukar doka a hannunku inda da hukuma kuma mu ne masu gari mu za a zo a gaya kuma mu za mu ɗauki mataki tabba wannan abubuwa da kuka faɗa labari ya isar da mu tana wa'yansu abubuwa wanda yake ya keta ka'ida da doka da kuma gallazawa mutane da cin mutuncin mutane to amma hakan da kuka yi mun gode muku kuma Allah ya muku albarka Allah saka muku da alheri amin kuma a ci gaba da bin doka da oda eh in an ba haka za a zauna lafiya hmm. ah. to mun gode za mu tura a kira wata nan kuma dukkan matakan za mu ɗauka da a samu zaman lafiya za mu yi tsakanin mu da ladidi ina fata kun gane Allah muku Allah da shi mai mulki ba mutu da a wani abu sun yi kaga an kuma sun sai dole sun ba kowa da yanzu kalubale gare ku ah. amma magana ta akan mutum da take sarkin fada Allah ya taimake ka ala kulli halin kai ne farin jakada na wannan masarauta gaskiya ne gaskiya ne wannan gaskiya ne da abin da ya taso kai zan gayawa kada mutanen garin nan su duka ganin mu da wani abu da fuska biyu ana cin mutunci da wulakanci bai magana ba gaskiya ne yanzu kai zan tasa ka je wajen ladidi eh eh ka ce ladidi duk inda take ta zo nan ina son ganin ta ka shiga ha gidan a gaba na mahaifinta ya maka wannan cin mutuncin ya kare da ya karan kai dade ina ji ina gani ran kai dade kuma shine zaka tace ni ka ce ni ba addara to da ya karya ne ba ga ina mike ba ina ga da miki na ina fada kana fada kamar mutum da mutum shi ajiya isa ta sako sarkin fada kana da hankali ba shi sarkin fada an zarta sarkin fada addara ko oh, na wannan fada fada zaka na masa da jiniya kaje kai na saka ni na shegantaka noma da babbar ka a ka ɗauka iya daidai faɗa ma ya faɗa sai ya kira mota wanda ai sakarci ne oh abanta ya samu ma ta tare ka ƙaru kukanka sai ka je aka yi sarkin fada. Eh, a daren jiya an yi jagwakiya an kwashe shekaran jiya daren jiya mashiri ya mugunta. Oye ni ladiyan yake zo ya gani. Nufinsa na zo fadan kenan. Hmm, ba wannan zancen sarkin fada. Ka koma ka ce wa sarki na ce ba zan zo ba. ka abin da na je? Babu tutiya shi kuma cuci da ta fariya. Rike mulkin aska wannan sai an baiwa ɗan mazanjiya. Sarkin jiya shekaran jiya ya barci ya kaura Idan ka ce ka ce wa sarki na ce ba zan zo ba. Ya sake turo ka ka dawo. Sarkin fadar. Daren jiya, daren jiya, daren jiya, <laughs> me Rike mulkin aska wannan sai an baiwa ɗan mazan jiya. Sarkin jiya shekaran jiya ya barci ya kaura duniya. A daren jiya. a daren jiya a daren jiya a daren jiya daren jiya Derenjiya, jiya ni derenjiya ne daren jiya mm, to jama'a ne za su yi ta la'antarki har zuwa bayan da mu kuwa mun gama rayuwa lafiya ki kawo mu ruwa na zan shiga cikin ki kawo min ruwa in sha yau barka dai na gajiya ai ai sai ka tafi ko sai ka tafi tunda an daɗe ana hirar haka ko eh yawwa a je gobe a dawo yawwa ai ya tafi kun daɗe kuna yi ba zai ki huta ba haka ake yi Mummy daman akwai wata muhimmiyar magana da nake so mu tattauna tsakanina da ke. To ina ta duba lokaci da zamu abin nan to kuma ban samu izini ba nan abin nan. Amma ina ganin yanzu a ma iya zuwa ciki ne ba ki fahimce ni bane amma za ki fahimta abu ne ne tun da wannan hidima da kike yau da gobe bai kamata in barki haka ba ya kamata in sa miki albarka a kan kunan nan in go karbi karbi wannan biyon da shi je Nigeria biyo ni ciki biyo ni ciki a daren jiya a daren jiya a daren jiya daren jiya daren jiya daren jiya ne daren jiya a daren jiya an yi takwakiya an kwashe shekaran jiya daren jiya bashirin ya kwanta rami sai ka zo da gajere na malam inuwa yake ne gogo na ishika kaga sai yaro akan shimfiɗar tasa har yara da rashin kunya suke shimfiɗar manya ta buhun umanka kai kai yaro tashi tashi tashi nan umanka tashi na malam inuwa ba ku da tarbiyya wallahi ba ku da da'a shin ku da manya ina malam inuwa na ina malam inuwa nace dan buhun gidanku an ne malam inuwa iya ka ne malam inuwa la rake dade Allah ya taimake ka kuskure ne na ba Allah na bi ka na tuba malam inuwa wato ba a hayyaci na nake ba duk abin da kaga nake yadda ka san tababbiya haka nake na je aka ce mini ka tafi dawa a ba komai wallahi kin san ba ki san na a kwance ba ina dan rantsa na je dawa ne samu magani to alhamdulillahi to barka barka da dawowa ina cikin bala'i da masifa da ukuba ni na san abin da nake gani zuwa ne in roƙe ku Allah roƙe ku annabi roƙe ku dan Allah ku yafe mana a bawa yarinyar nan hakuri dan Allah dan annabi ku taimake mu duk abin da ya faru ya wuce wannan ba kuma ba kan gadi bane akan ta ne wannan ba kuma insha Allah muna ganin abin da muke gani ni na ga abin da na gani ne a ba ta hakuri je gida ki kwancen ki hankalin ki a kwanci in Allah da wannan karshen to mhm. insha Allah zan kawo shi me na yi wa wani za a yi min aiwa ƴaƴana wayo Allah Allah gani gare ka na gode mala inuwa na gode kai ina ganin bala'i a gidana billahi da ba kaɗan ba ina ganin bala'i ko ta wayo sannu ina ganin bala'i ne ni na san me nake gani hankali na ba a ciki na ike ba a ba ta haƙuri a ce mun tuba mun ba Allah mun bi ta daren jiya daren jiya daren jiya daren wato malam na daɗe ban ciya ban je gari wanda na ji daɗin su ki bani kawa mutanen ciki suka bani mamaki irin wannan yanda aka karɓe ni ina matuƙar jin daɗi abin yana mun har zuciya duk inda na zagaya ka ga mutane ana haba haba ana faran faran da kai ba a kyamatar ka hmm? kaman ba bako ba ai tabbas dama ni na san zaka ji daɗin garin nan ba ma kai kaɗai ba duk wanda suka shigo garin nan baki suna yaban haka musamman ta yadda mutanen garin nan suke karɓar baki wallahi malam hmm. abin yana daure mun kai na je garuruwa da yawa amma yanda aka karbe ni hmm. sabanin sabanin sabanin nan garin ne ba abin da ce sai dai ce Allah ya saka da alheri domin kai ne sila kai ka nuna min halin ku na arziki amin amin amin amin ba dan kai din ba da hmm. duk ba kawo ga wasu gurin ba sa ta mutane gaskiya wallahi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Assalamu alaikum. Baba, barka ne. Na gajiya. Baba ƙara ummi na kawo. Me faru kuma? Wato baba ummi ta canza. Duk sanda na aika a kira ta ba ta fitowa. ba san mene mata ba. Yusuf, ka ji kanwata ka ko? Amma me faru anya ku ba wata ba wani hatsaniya ne ya shiga tsakaninku ba. Tiran da ka ce in je na huta. Tun daga ran na kasa gane kanku. to ai abin da za a yi yusuf ai ga mace ji ba a nuna bari na je na kira wuta a kwarai ko ai kan cin soɗi tsakaninka da Allah ba wani abu kai mata ba ba wani abu ne ya faru tsakaninka da ita ba ni ba abin da ya faru tsakanin da ita ummi tana so na ni ma kuma ina son ta kawai wasu sababbin ɗabi'u ne da ba sun shiga cikin ummi wanda ni ban san su kai umar ka kai mun ƙarya ka kai mun ƙarya tsakanina da kai ni na san ummi in ba wani abu kai mata babu yanda za ka ce da ta mana mu yayan mu ba sa yi fito da sabon wani mugun hali kai ne dai ka zo da wani hali mara kyau za mu Kanwata, ummi yar albarka, ummi mai hidima, umaru ne zo da zance. Wai kin canja masa kun yi faɗa ne ko wani abu ne faru tsakanin ku ba komai kawai dai ni ba na son shi to gari ya haka to malam ummi ki sa abin da kika faɗa kwa umar inda kuke tare da shi shekara ɗaya ɗaya ɗaya har shekara hudu ya jima yana miki hidima yanzu rana ɗaka ki zo ki ce ba ki son sa to baki isa ba kina so mutunci na zubi a garin ya kike so mutanen garin suna malam dakata akwai matsala in har shi sun shafe ɗaya ɗaya shekaru har sama da hudu eh. suna tare shi bai fahimci cewa ba ta ƙaunarsa ba ita ma kuma bata gaya masa cewa ba sa take ba ake zaune cikin duhu akwai matsala idan ba ta zan sa wa take so sai ta faɗa ai ki bayani mana ni ya yusuf nake so tabbas ni na san za a yi haka ai buri yi kama da mutum dama tun da na ji ka ce in tashi in tafi jin daura sun kana kokarin ka shigar da wata madawa ne amma ka ce kai malami ne ya akai kake kokarin ka shigar da aure cikin aure ni masanya a cikin irin waɗannan al'amari dukkan ya dan wata dole ne baka daure ka aure yarinyar nan domin idan ba kai ka aure ta ba dukkanin nan ba wanda zai aure ta isa umma ina da kina magana da jijin nan ko ji mm. nake kamar wani tashi hankali zai faru a gare ni isa ba zan aure ta ba subhanallahi to ya zan yi da ita maje yake san yadda zaki da ita kai zaka san yadda zaka da ita wannan aure ku za a yi shi ba fashi dawa da kai isa umma ba zan yi aure ta ba sai ka aure ta in ba ka aure ta ba ni zan aure ta kai za ka aure ta dai ko ka so ko ka ki sai an yi wannan auren. Bashiri ya mugunta rami sai ka to na gajere kankani daren jiya daren jiya daren jiya daren jiya. An cikin duhu na dare an binne tun daren jiya. Kaga malam da Allah in zaka faɗa min abin da ya kawo ka ka haɗa min abin da ya kawo ka. Baye ka yi min wani bayanin wai daga ina kake ba bai shafe ni ba. Wato ba wani abu ne dogo ikani ba magana ce ɗaya zuwa biyu zan miki saboda abubuwan da suke faruwa ga al'umma gari mutane suna korafi kan ɗabi'u da halayya na gallazawa da kike musu kuma hakan yana ƙuntatawa rayuwarsu to shine naga akwai buƙatar na zo na ja hankalinki saboda idan sauka kika daga layin tsira to gwara ki sauri ki hau kafin lokaci ya ƙure kai kuma wane ne na ce kai kuma wane ne da zaka zo kana kana min irin wannan magana na ce ko ba ke ce a dan kwanakin baya kike min magana cewa ba ki da ruwa domin ki san wane ne ni ba yanzu kuma me na tambaya ta eh mana ai dole in tambaye ka dan ban taba tunanin wai wani zai zo ya same ni yana min irin wannan maganar ba to ni da yanzu abin da ya kawo ni na zo ne miki nasiha ne nasiha ɗaya zuwa biyu cewar ki ji tsoron Allah mahalicci da ya halicce ki ki tausaya wa bayansa bai kamata irin waɗannan gallaza da cin mutunci da kike ba saboda idan wata ran ke ce wata ran baki bace babu yanda za a yi ki zo ha kurin fi sabilillahi Allah ya halicci bayansa ya shirya musu rayuwa ki zo ki gallaza musu ko ba wannan akwai mutuwa mutuwan nan kuma ba shawara zaki ba shawara za ta yi da ke ba kina cikin wannan sharafin naki za ta iya ɗaukan ki me za ki je ki gaya mai waɗan wannan mai waɗannan bayi nasa saboda haka ya kamata tun wuri ki tuba ki bi Allah ki bi gaskiya ki daina wannan tsubbace tsubbacen da kike yi da dukkanin abubuwa ki bari ko ba haka ba ki bar su sakata su wala Allah Ubangiji shi ba zai iya yafe miki saban da kika ko kuma abin da kika tsakanin ki da shi amma ba tsakanin ki da bawansa ba yawwa saboda haka ina jan hankalinki tun wuri ina jan kunnuwanki ki lura sosai ki kura da abubuwan da kike yi yawa kafin lokacin duniya ko ba ka ba ki nemi kaga da Allah ya isa ya isa wuce zo ka wuce angonku zo ka wuce mana ka tafi angonku eh saboda me akan me aka zo ka same ni ka tai yi min nasiya kana ta yi min maganganu irin wa'annan hmm? to bari na faɗa maka bana buƙatar nasiya ka ije ka ka gane ko yawwa kuma duk lokacin da ka sake takowa kofar gidan nan ka zo wallahi wallahi na rintse maka da Allah da annabi ko wallahi Allah sai ka yi nadaman zuwan ka kofar gidan nan dan sai ka mamakin abin da zan maka a dai ga miki kuma ki lura yawwa kashe dina na ƙarshe kenan ki lura ki lura ki lura sau uku kenan malam ka zo kofar gidan mutane kawai ka ta magana ka ta zance ka ta zuba in wazi kake so ko fadakarwa ka je masallaci mana eh ko ka yi daren jiya daren jiya daren jiya daren jiya cikin kun sani na sani kun sani na sani sun sani mm. ko kuna da labarin ya mutu mm, yaushe mutu ni ina zato ma ita ta kashe shi to idan ma ita ce idan ma ba ita ba ce <laughs> asa, mun san cewa dai asararu ya ƙare, asararu ya tafi ai ka san dillalin wada shi ya san kudin jinjiri saboda haka ta yaro kyau take ba ta karko saboda haka uwar rago ake yi wa jaje tagwani sai san barka sai sannu sai lale don haka kar ku zama ragwaye yanzu ne za mu zo a buga yanzu ne za mu nuna musu mu gado mu kai na wanzanci kakana na talatin aska ya gada wanzanci ya gada gaba ɗaya usulinmu ba mu taso mun ga komai ba sai wanzanci idan tsiya ta tsiya idan ta tsiri ta kololuwa ta talala ta kalan kalan kakana duk wata tsiya yake karyata haka yake don haka ni a ce ban gada ba da a ce ban gada ba da a ce ban gada ba to da fushi na gara gobararen sallah da abin da na yi niyya gara abin da na aikata hm. ina jin tsoron kaina ina jin tausayin mutane ranar da zuciya ta za ta yunkuro ko bataliyar soja <laughs> sai sannu sai lale watan ku samo min tsire dan marataya eh ka san a hada a raba a ita take hana yaro suna koyo na faɗi na fi yaro suna eh ko yau na faɗi na je kar na fi yaro suna ku tashi mu je to yanzu a ce ma dan abun kunya uban ta ma bai ishe mu kallo ba dan rashin kunya sai ya mace kai a wa iyazu billahi ku tashi mu je ban biyar in baka goma ban biyar in baka goma Yahoo! billahi la hawla wala quwwata illa billahi alil azim na shiga uku na lalace mutuwa ya tsawa ta yi jama'a ku taimake ni ba jama'a a garin nan ba musulmi ku kawo min dauki an washe ni an washe ta an washe ni an washe ta yau na ga kiyayya a garin nan na ga kiyayya tashi dan Allah kanki mutu ki banni tashi kanki mutu ki banni a daren jiya an yi jagorkiya an kwashe shekaran jiya daren jiya bashirin ya mugunta rami sai ka to na gajere kan gani daren jiya daren jiya daren jiya daren jiya an tona a cikin duhu na dare an binne tun daren jiya a daren jiya an yi takwakiya an kwashe shekaran jiya daren jiya bashirin ya mugunta rami sai ka to na gajere kan gani daren jiya daren an binne daren jiya mai mulki babu jodiya shi kuma cuci na ta fariya rike mulkin aska wannan sai an baiwa dan mazan jiya sarkin jiya shekaran jiya ya barci ya kaura duniya shirya mugunta rami sai ka to da gajere kankani daren jiya daren jiya daren jiya daren jiya an tona a cikin duhu na dare an binne daren jiya mai mulki babu tutiya shi kuma cuci da ta fariya rike mulkin aska wannan sai an baiwa dan mazan jiya sarkin jiya shekaran jiya ya barci ya kauri duniya shi shekaran biya rani biya bashiri ya mugunta rami sai ka to na gajere kankani garan biya jiya jiya jiya an tona cikin duhu na dare abin ne tun daren jiya mai mulki babu tutiya shi kuma cuci da ta fariya rike mulkin aska wannan sai an baiwa dan mazan duniya sarkin jiya shekaran jiya ya barci ya kawar duniya a daren jiya a daren jiya a daren jiya a daren jiya